بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له أو يستغفر فيغفر له أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفروا له حيا وميتا أو يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزة بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه أو يبتليه في أرسات القيامة من أحوالها لما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan biyar miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التحفة a'mal al الأعمال wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و 700 wannan kuma shi ne darasinmu na 36 a jeran gwanan darussanmu a wannan majalisi kuma wannan shi ne na 80 za mu ci gaba cikin bayanin da shekul islam ibn taimiyya yake yi mana na abubuwan da sukan sanya ubangiji ya kankare wa mumini laifuffukansa ya yafe masa zunubansa ya fasa yi masa ukuba tare da cewa ya cancanci a yi masa ukuba ibnu taymiya yana cewa wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan fa inna uqubataha tandafi'u anhu bi ashrati asbab mu'mini lokacin da ya aikata laifi hukumar wannan laifin tana barinsa wato ana fasa yi masa ukuba a dalilin wannan laifin saboda wasu dalilai guda goma a wancan satin mun fara bayanin waɗannan dalilai inda muka faɗi dalilai guda uku na farko an ya tuba fa ya tuba Allahu alaihi fa inna ta'iba min al-dhanbi kaman la dhanba lahu mutum ya tuba ubangiji ya karbi tubansa domin wanda ya tuba ya yi laifi ya tuba to kamar ma bai yi laifin bane aw yastaghfira fa yughfaru lahu ko kuma ya nemi gafara a gurin ubangiji a gafarta masa aw ya'mala hasanatin tamhuha ko kuma ya aikata wasu ayyuka na kwarai wasu ayyukan kirki waɗanda za su shafe laifukanta fa innal hasanati yuzhibna sayyi'at domin ayyuka na kwarai suna tafiyar da ayyuka munana wato ladan ayyuka na kwarai yana danne laifukan munanan ayyuka a nan za ga ibn taimiyya ya faɗi wasu dalilai waɗanda suke komawa ga mutum shi kansa shi karan kansa ne zai yi abin da zai jawo ubangiji maɗaukakin sarki ya yafe masa ya fasa yi masa ukuba duk da ya cancanci a yi masa tuba zuwa ga Allah wannan aikin shi bawa karan kansa shi zai yi wa kansa ya tuba zuwa ga Allah ya nemi ubangiji ya yafe masa mun faɗi sharuɗan tuba da falalar tuba da yadda take a gurin Allah sannan abu na biyu ya nemi gafara ubangiji ya suturce shi ya yi masa sutura ranar gobe kiyama kaga wannan ma wani abu ne da bawa shi karan kansa ne zai yi wa kansa ba wani ne zai yi masa ba sannan abu na uku ya yi ayyuka na kwarai waɗanda za su zama sirrin rinjaye ayyukansa munana a dalilin su zai jawo ubangiji maɗaukakin sarki ya share masa munanan ayyukan da yi kaga wannan ma wani abu ne da shi bawa a karan kansa zai ji wa kansa saboda haka daga cikin irin abubuwan da sukan jawo ubangiji ya yafe wa mutum tare da cewa ya yi laifi tare da cewa ya cancanci ukuba ya cancanci ubangiji ya azabtar da shi akwai ayyukan da bawa shi zai yi wa kansa shi zai yi wa kansa kiyamun laila yi wa kansa wannan gatan ya tuba ko ya yi istighfari Ko ya ayyuka na kwarai waɗanda duk za su taimaka mata wajen su share masa laifuffukansa a gurin Allah sai malam yace aw ya uwa lahu ikhwanuhul mu'minun ko kuma ɗan uwansa muminai su yi mata addu'a wa yastaghfiruna lahu su nema masa gafara hayyan wa mayitan a halin rayuwarsa ko a halin mutuwarsa aw dole lahu min sawabi a'malihim ma yanfa'uhu Allah bihi ko su yi masa kyautar ladan ayyukansu abinda Allah madaukakin sarki zai amfanar da shi da shi aw yashfa'a fihi Muhammadun sallallahu ko annabi sallallahu ya ainihin cece shi kaga anan ibnu taymiya kuma ya faɗi wasu abubuwa guda uku waɗanda su kuma ɗan uwansu ne ɗan uwansa ne za su yi masa saboda alaƙa ta imani da ta haɗa su su za su yi masa wannan gatan ya samu afuwa daga ubangijinsa Shi ne ibn taymiya ya faɗi abubuwa guda uku na farko an yad'u lahu ikhwanuhu almu'minuna wa yastaghfiruna wa yastaghfiru haka ya kamata a ne akan yad'u wannan nunun din babu ita an yad'uwa lahu ikhwanuhu almuslimuna aw yad'uwa lahu ikhwanuhu almuslimun wa yastaghfiru lahu ko kuma yan uwansa mu'minai su yi mata addu'a mun san cewa alakar da ke tsakanin mutum mumini da dan uwansa mumini alaka ce da babu kamar kamarta saboda alaka ce da igiyar da ta daura ta ita ce imani igiyar imani shine ita ce ta daura wannan alaka saboda haka yakan so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a wata ruwayar yace min alkhairi dayan ku ba zai yi imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi yadda kake so ka tsira ranar gobe kiyama ka samu shiga aljanna to haka ya kamata ka so wa dan uwanka shi yasa za ka rika yi masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka ya gafarta masa tare da cewa bai ma san kana yi ba wannan addu'a da za ka yi masa kai ma ubangiji zai wakilta mala'ika ko mala'iku su rika yi maka addu'a irin wannan suna cewa wa laka mislu zalika kai ma ubangiji ya yafe maka ya gafarta maka to kaga wannan <clears throat> shi kansa zai taimaka wa mutum musulmi mutum mugini idan muka dubi sallar jana'iza da muke yi wa duk wani mamaci da ya koma ga Allah wannan sallah ɗin ai addu'a ce salatul janaza min jinsi du'a addu'a ce muke yi shi yasa ya zama adabu ha adabu du'a irin yadda ake yin ladubban addu'a haka ake yin wannan sallah sallah ce da babu ruku'u a cikinta babu sujjada sannan za a buɗe ta da karatun fatiha da talati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan da addu'a ga mamaci kaga haka addu'a haka addu'a take jinsin addu'a haka take za ka yi godiya ga Allah za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan ka roki bukatar ka a gurin Allah ya baka alkhairi ko ya kade maka abin da yake mara kyau kaga haka sallar ita ma jana'iza take shi yasa sallar jana'iza addu'a ce muna yi wa mamaci addu'a bayan mutuwarsa Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan aka binne gawa yakan ce wa musulmin da suka kai wannan gawa ud'u li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku Allah ya bashi jajircewa ya bashi gamdakatar da samun dacewa domin a yanzu a halin yanzu ana tambayarsa ko a halin yanzu za a fara tambayarsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi umarni ga muminai lokacin da mamaci ya mutu su yi masa addu'a su roƙa masa Allah ya gafarta masa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya kasance yana fita zuwa ga makabarta ta basiya ko ya tafi ga shuhada Uhud yayi musu addu'a Allah ya gafarta musu ya kuma umarci dukkan wani wanda ya ziyarci makabarta ta muminai Ya yi musu addu'a ya roƙa musu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya ji kansu ashe kaga addu'a ta bayi tana amfani shi yasa Allah maɗaukakin sarki ke gaya mana ɗabi'a ta mumini na kwarai muminai na ƙwarai waɗanda za su zo bayan magabata na farko za su kasance masu yi wa magabatansu ne addu'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم kaga ubangiji sai ya yabe su da cewa suna yi wa magabatansu waɗanda suka riga su cikin wannan imani suna yi musu addu'a cewa ya ubangiji ka gafarta mana da ɗan uwanmu da suka rigaye mu shiga wannan musulunci suka rigaye mu kankana wannan imani wala ta taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya wani kulli a zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai kaga ubangiji sai ya yabe su saboda suna yin addu'a ga ƴan uwansu muminai ashe kaga addu'a tana taimakon wanda aka yi wa tana amfanar wanda aka yi wa to haka wannan shi kadai yana daga cikin abinda zai iya janyowa ubangiji madaukakin sarki ya kankare wa mumini addu'a shi yasa ake so idan mutum ya mutu a rika yi masa addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu annabi ce idan dan adam ya mutu ayyukansa duk sun tsaya cak sai abubuwa guda uku sadaka da yayi wacce take gudana wacce ta zarci ta ci gaba da amfanar al'umma ko ilimin da ya yada cikin al'umma wanda suke amfanuwa da shi ko kuma yaransa da ya bari ɗansa da ya bari na kwarai wanda ya ciki masa addu'a haka addu'a tana amfanar da da mutum wanda yake mamaci kai har ma da mai rai tana nema masa gafara ubangiji yana gafarta masa shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana mala'iku suna nema wa muminai gafara faskin na tabu wattaba'u sabilaka ka qihim azabar jahim ka gafarta wa mu'minai waɗanda suka tuba suka bi ta farkin ka ka tsare su daga faɗawa cikin azaba ta jahannama mala'iku suna yin addu'a ga mu'minai irin wannan addu'a sai kaga addu'a kana amfanar mutum kana amfanar bawa shi da yake au yad'u lahu ikhwanuhu almu'minun wa yastaghfiru lahu hayyan wa mayyitan wannan kaga aiki ne da wani zai yi mata wani abu ne da zai da zai fito ta ɓangaren wani ba shi ba kuma ya taimaka mishi wajen ya kankare mata laifinsa ya sa ubangiji ya yafe masa tare da cewa ya cancanci a yi masa ukuba aw yuhdu lahu min sawabi a'malihim ma yanfa'uhu Allahu bihi ko kuma su yi masa kyauta da ayyukansu na kwarai ladan ayyukansu na kwarai da irin abin da Allah maɗaukakin sarki zai amfanar da shi da wannan abu wannan matsala ita ce mas'ala ta ihda'u sawabil a'mali ila al-mayyit malamai sun tattauna wannan mas'ala a cikin littattafan su a cikin littattafan fiqh da kuma cikin littattafan aqida sun shigar da wannan matsala a cikin littafin littafan akida duk da cewa matsala ce da suke da alaka da littattafan fiqh kuma tana da alaka ta wani bangare da littattafai na akida shi yasa sukan ambace ta a kitabul jana'iz abin nan a guraren da suka yi bayanin hukunce-hukuncen sallar jana'iza da kuma littattafai na akida kamar yadda mai al'adai da fahawiya al'imamu tahawi ya kawo ta a cikin littafinsa a risalar da aka fi sani da da tahawiyya inda ya yi magana cewa addu'a ta masu rai ga matattu da sadaka gare su tana amfanar su wannan matsala akwai maganganu kamar guda uku a dunkule a kanta maganganun nan guda uku wala Allah idan aka ƙara yin filla filla da su za su rushe uku to amma aka dunkule su aka cune su waje ɗaya za su zama magana ce guda uku magana ta farko maganar 'yan bida'a da mu'tazilawa waɗanda suka saki layi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka saki tafarkinsa waɗanda su suna ganin babu wani abin da zai amfanar da bawa sai abin da yayi kadai amma addu'ar wani ba lalle ta amfane shi ba amma haka nan aikin wani ba zai amfane shi ba suna ganin idan bawa ya riga ya mutu to ayyukansa ma sun mutu tare da shi babu kuma wani abin da zai ci gaba da mm, mm, wato morarsa addu'a ko neman gafara da za ka yi masa wannan ba za ta amfani shi ba wannan magana ce ta mu'tazilawa suna kafa hujja da fadar Allah wa Allah ta lil insani illa ma ta'a ba dan adam ba shi da wani abu face aikin da yayi hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun shin ana takan ka muku da wani abu ne in ba abin da kuka kasance kuna aikatawa ba da fadar Allah laha ma kasabat wa alaiha ma ke kowace rai abinda ta tsoruta na alkhairi shi ke gare ta abinda kuma ta yi na sharri shine ne ta ake kama ta da shi suka ce duk waɗannan ayoyi suna nuna cewa dan adam ba zai mori komai ba sai aikin da shi ya yi a karan kansa amma duk aikin da ba shi ya yi ba ba zai mori shi ba don haka dan wani ya yi masa addu'a ba zai samu lada ba dan wani ya yi masa sadaka ba zai samu lada ba dan wani ainihin ya je ya yi hajji a madadinsa ba zai samu wannan ladan ba saboda ba shine yayi ba wannan mazhaba ce ta in bid'a mazhaba ce ta mu'tazilawa da waɗanda suke a bisa irin aqidar su sannan mazhaba ta biyu suke mazhabar al-ahnaf mazhabar malikiya da da shafi'iyya su kuma abinda suke cewa dukkan ayyuka waɗanda suke na dukiya ne wato al'ibadatul maliya duk ibadar da za a yi ta ta hanyar amfani da dukiya za ta iya amfanar da mamaci kamar a yi masa sadaka wannan za ta iya amfanar da shi kamar a je a yi hajji a madadinsa zai iya samun ladan wannan saboda sun ce alhajju amalin ne murakkabun min badaniyin wa maliyin aiki ne da ya haɗu ta hanyar dukiya ya haɗu kuma ta hanyar ainihin jiki saboda haka wannan zai amfane shi wasu suka ce zai samu ladan dukiyar da aka kashe ne ladan kuma hajjin na wanda ya hajji ne to mazhaba ta uku su ne mazhabar al-ahnaf wal hanabila wanda suke cewa dukkan wani aiki da mumini zai yi duk wani aiki da za ka yi zai iya amfanar da wanda ka yi domin shi kana iya yin sadaka wannan sadakar ta amfanar da wanda kai domin shi kana iya yin wato sallah wannan sallar ta amfanar da wanda kai domin shi kana iya yin zakka kana iya yin karatun qur'ani wannan karatun qur'anin da kai don wani ya amfana da wannan kana iya azumi na tadawu'i ka kyautar da ladar ga wani suka ce wannan duk ya halatta waɗannan a dunkule su ne mazhabobi guda dangane da wannan matsala ɗin amma abin da za ka iya cewa a nan shine na farko akwai abin da aka yi ittifaki cewa ɗan adam yana amfanuwa da shi kowa da kowa ya yarda da wanda yake ba mu'tazalan da wanda ba ba mu'tazalan ba duk sun yarda cewa ɗan adam zai amfana da wannan abu na farko shine addu'a da za a yi wa mamaci kowa da kowa ya yarda addu'a tana amfanar da mamaci wannan babu ja akan haka saboda ita kanta sallar jana'iza idan muka kula ai addu'a ta kunta, babu kuma wani saboda wato tsabagen bid'ar ya ce ba za a yi sallar jana'iza ba kuma bai isa ya ce jana'iza ana yin ta ne haka kawai ba ta da wani amfani ba ga wanda ake yi wa haka kowa da kowa da bid'ar da wanda ba bid'ar ba duk sun yarda da haka abu na biyu wanda kowa da kowa ya yarda shi ma yana amfanar mamaci ma tasabbaba bihi almayyit fi hayati abinda dan adam ya zan shine sababin abun shine dalilin samuwar abun a lokacin yana da rai wannan ma babu wanda yake ja akan wannan idan mutum yana da rai ya gina masallaci bayan mutuwarsa ubangiji zai ci gaba da bashi kamashin abinda ake gudanarwa a wannan masallaci na alkhairi wannan babu wanda yake ja akan haka idan mutum ya gina rijiya fi sabilillahi ana shan ruwan ta fi sabilillahi to shi ma zai ci gaba da samun lada ko da ya mutu akan wannan rijiyar da ya gina wanda ya yi ta a matsayin wakafi don musulmi su amfana da ita mutum ya yada ilimi ta hanyar buga littattafai ko kuma a shi karan kansa ya zama marubuci ne ko mai karantarwa ne to wannan shi ma zai samu ladan abin da yake kaga duk waɗannan abubuwa ta sabbaba bihi biha fi hayatihi kusan ne dalilin samuwar abin a lokacin yana da rai don haka ba zai ba zai daina cin moriyar abin ba bayan mutuwarsa waɗannan abubuwa ba a kan su ne ake saɓani ba ana saɓanin abin da ɗan adam ba ya da alaƙa ta samar da wannan abin lokacin yana da rai shi ne ake magana a kai to shi ma wannan za mu iya kasa shi gida biyu akwai abin da yake nassi ya zo da shi karara akwai abubuwan da nassi ya zo da su karara cewa ana iya a yi wa mamaci kuma mamaci ya mori abin kamar hajji hajji na shi sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daban-daban daga aisha da abdullahi dan abbas da waninsu a cikin sahihaini da wasu littattafai na sunan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jaza wa mutum ya yi ma wani hajji kamar matar da ta zo min juhaina take cewa ya rasulullah mahaifiyata wato bata iya ta wato mahaifiyata ta yi ba can yin hajji amma bata iya yi ba zan iya yi mata wannan hajjin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce hujji anha yi mata hajjin ara'aiti aiki laukana ala ummiki a kunti qadiyati akunti qadiyatahu qadiyatahu qalat na'am qala wa dainu Allah ahqqu bil wafa manzo Allah yace da ita me kike gani da a ce mahaifiyarki ta mutu ta bar bashi zaki biya mata ta ce kwarai kuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam yace to bashin ubangiji shi ya fi dacewa ya fi cancanta a biya to haka nan sadaka ita ma an yarda cewa nassi ya zo akan ta karara ana iya yi mutum sadaka wani ya zo ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya rasulullah hadisi yana cikin sunan nasa'i wa ghairi ce ya rasulullah inna ummi uflitat nafsuha uflitat uflitat na'am nafsuha wa lam tusi wa law takallamat la tasaddaqat afa atasaddaqu anha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم wani mutum ya zo ya ce ya rasu mahaifiyata ta mutu fujatan wato irin mautul fuja ba tare da wasu mukaddimat ba ba wani dogon rashin lafiya haka mutuwar ta zo mata katsan saboda haka ba ta samu ta yi wasiya ba yace na san da ta samu damar da za ta yi wasiya da ta yi wasiya a yi mata sadaka shin na iya yi mata sadaka ko aka yanfa'uha in ta saddaktu alaiha zai za ta iya samun amfani idan na yi sadaka domin ta annabi sallallahu alaihi ya ce kwarai kuwa kaga anan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya halatta a yi wa mamaci sadaka ko da kuwa bai yi wasikin a yi mata ba in aka yi masa wannan za ta amfane shi to kaga wannan ma nasri ya zo karar a kansa akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha man sama wa amal mata wa alaihi sawm man mata wa alaihi sawmu sama anhu waliyuhu wanda ya mutu da bashin azumi a kansa to waliyin sai ya azumta masa wannan azumin wasu ruwayoyi sun zo daban-daban waɗanda suke nuna azumin nan ana maganar azumi na bakanci, azumin da mutum ya yi alwashin zai yi saboda wani dalili kuma sai ya kasance bai samu damar yi ba har mutuwa ta ɗauke shi to wannan wanda yake makusancinsa zai iya yi masa wannan azumin a bakacinsa ba azumi na farilla ba haka aka tambayi abdullahi dan abbas haka nan da aka tambayi aisha dukkaninsu sun nuna cewa idan azumin farilla ne ya zamana ya mutu ana bin shi bashin azumi na farilla to wannan sai dai a ciyar masa da miskini a kullum wannan shine abin da abdullahi dan abbas da na aisha su kansu suka yi fatawa da shi duk da cewa su suka rawaito wancan hadisi wanda yake nuna maka cewa hadisin ba yana nufin azumin farilla ba yana nufin azumi na bakanci wani ya zo gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce mahaifiyata ta yi tafiya a cikin ruwa wato a cikin jirgin ruwa amma ta roki Allah idan har ya dawo da ita gida lafiya ta samu ta kubuta daga cikin wannan ruwa to za ta yi wato azumi a dalilin wannan wanda kuma har ta mutu ba ta yi wannan azumin ba ya ce zan iya yi mata wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kwarai kuwa za ka iya yi mata to kaga wannan duk yana nuna cewa azumin ba kanci ake magana ba azumi wanda yake na farilla ba idan azumin farilla ne Abdullahi dan Abbas da Aisha radiyallahu ta'ala anhuma fatawar da suke bayarwa shine idan mutum ya mutu ana bin shi bashin azumin farilla to sai dai a ciyar masa a madadin kowace rana miskini guda ɗaya to kaga anan shi ma ita ma wato sadaka da abin nan shi ma azumi nassi ya zo a kansa idan mutum ya yi bakance bai yi ba wani yana iya wakiltarsa daga bayansa wato bayan ransa ya yi masa to waɗannan abubuwa don nassi ya zo a kansu don haka a nan babu wanda ya kamata ya ja akan wannan in ba yan bid'a ba in ba mu'tazilawa ba waɗanda su hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ba su da wani kwaljini a idan su waɗannan za su iya ja da kowane hadisi ne amma wanda yake ya yarda da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama bai kamata bai halatta ya ja da abin da ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kaso na biyu shine abin da sunna ba ta zo da bayaninsa ba wato ayyukan da suke na jiki wato ayyukan da suke ibadojin da suke na jiki al-ibadatul badaniya aikin da zaka yi shi da jikinka ba da dukiyarka ba to shin kana iya kai wa mamaci wato mutum yayi sallah ya ce ya Allah sallan nan nayi ta dan ka ba wani ladan ko ya zauna ya karanci alqur'ani ya karance ya ce ya ubangiji karatun nan na alqur'ani nayi shi ne dan ka ba wani ladan wannan zai iya halatta ko ba zai halatta ba to anan ne malikawa da shafi'awa ta bangare guda suke cewa ba za a yi ba hanaf da ainihin halabila ta bangare guda su kuma suke cewa za a yi tunda an yarda a yi waɗancan to waɗannan ma me zai hana a yi wato suka yi kiyasin waɗannan ayyuka akan waɗancan wasu suka ce abin da bai halatta ka yi ba shine tun a karan farko ka yi niyyar wannan aikin ka yi shi ne ka za ka yi shi ne don wani kun ga a hajji tun a karan farko za ka yi niyyar hajji ne dan wani ba za ka yi niyyar hajji nan karan kanka ba wannan ya zo a cikin sunna haka ya kamata kuma ka yi idan za ka yi hajji a bakacin wani to za ka yi niyyar tun a karan farko Allahumma hajjan Allahumma labbaik Allahumma hajjan an fulan za ka faɗi sunan mutumin da za ka yi hajji a madadinsa haka nan in sadaka za ka yi za ka ƙudurci niyyar wannan sadaka ka yi ta ne dan wanda kake kokarin kai wa sadaka ya samu lalanta to kaga a nan tun a karan farko ma za ka yi niyyar amma sauran ayyukan da ba su zo a nasi ba kamar sallah kamar azumi na nafila kamar karatun alkur'ani wannan za ka yi ba za ka yi niyyar da farko ba sai dai kai yi niyyar aiki na kwarai idan ka gama aikin na kwarai ka gama ya zama aikin ka ne ladan naka ne to a wannan lokaci kuma sai ka iya wato kyautarsa ga wanda kake son ka yi ma kyautarsa cikin mamata wato ka tsaya a cikin sallah za ka yi nafila ta walaha ko kuma kowace irin nafila bayan ka yi alwala ka shigo masallaci to tun kada tun farko ka kulla niyyar nafilan nan za ka yi ta dan wani ne sai ka bari sai ka gama to a lokacin kana jin cewa ka yi wani aiki na kwarai wanda ka cancanci lada ka mallaki ladansa to bayan ka mallaki ladan kana iya cewa ya ubangiji ka kyautar da wannan ladan zuwa ga wani wasu suka kawo wannan sharhin suka kawo wannan bayanin wasu kuma suka tsaya akan magana da malikiya da shafi'iya suka yi akan cewa abinda nassi ya zo a kansa a tsaya ana abinda nassi bai zo a kansa ba kada a yi kiyasi kada a yi kiyasin wani aiki akan wani aiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama a yi sadaka ya ba da dama a yi addu'a ya ba da dama a yi hajji ya ba da dama a yi azumi to a tsaya akan waɗannan abubuwan da nassi ya zo a abinda nassi bai zo a kan shi ba bai kamata a yi kiyasinsa a kan wanda nassi ya zo da shi ba saboda a babin ibada ba a yadda a yi kiyasi ba babin mu'amala sai ka yi kiyasin ka yadda kake so amma a babi na ibada abinda za a ce yi ka samu lada ko yi wane ya samu lada wannan ya kamata a tsaya akan nasi wannan ita ce a hatu nazar wato ra'ayi na su masu cewa ba za a yi ba waɗanda kuma suka ce za a yi suka ce duk ibada ibada ce me zai sa mu rarrabe tsakanin waccan da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi ne akan waɗannan abubuwan da ya ambata tambaya aka yi masa ya ba da ansa akan abin da aka tambaye shi ai ba cewa ya iya wannan ne ya halatta ba tambaya aka yi na yi wa wani hajji na yi wa wani azumi na yi wa wani sadaka duk ya ba da ansar da cewa eh za a yi eh za a yi eh za a yi ba a tambaye shi na yi wa wani karatun alkur'ani ya ce ka a yi ba don haka bai kamata a takaita abin akan abin da aka tambaye shi kadai ba da a ce wato abin ya takaita akan waɗannan to da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya takaita abun a kansu da ya yi bayanin cewa waɗannan su kaɗai ne suka halatta amma su ba su halatta ba to tunda ya ansa tambaya ne gwargwadon ya ansa tambaya ne gwargwadon ita tambayar bai kamata a takure al'amarin ba wannan shine ra'ayin su Imam Ahmad shine ra'ayin su Abu Hanifa da wasu daga cikin malaman magabata har ma da Ibn Taymiyyah da almajirinsa ibn al-qayyim su suna ganin bai kamata a takure al'amarin ba wasu kuma suna ganin ya kamata a dakata a tsaya akan abin da nassi ya zo da shi kada a faɗaɗa waɗancan kuma 'yan bida'a da su suke ganin gaba ɗaya ma ko ma wanne da din ma kai bai kamata ba ko da ko wanda ma nassin ne ya zo da shi to su kaga hujjojin da suka bada hujjoji ne waɗanda ba za su iya tunkarar wannan wato maganganun waɗanda suka halarta ba domin sun kawo aya wa Allah taril insani illa ma sa'a cewa dan adam ba shi da abin da zai mora sai aikin da yayi malamai suka ce wannan ayar ba su fahimci wato mu'tazilawa ba su fahimce ta ba wannan lamun din lamul mulki ce ba lamul intifa ba wa an laysa lil insani lamul istihqaq ay la yastahiqu al insan illa ma sa'a babu wani abin da ɗan adam zai ce ya mallake shi nashi ne sai wanda ya aikata wannan kuma babu mai ja akan haka akwai wanda yake ja akan cewa abin da ba mallakar ka ba za ka yi da'awar ka ne babu wanda yake ja akan wannan amma kuma wannan baya hana in na mallaki abu nawa ne ni in baka kyautar ka ko ashe kaga bai ci karo da da maganar da ake yi ba aya ta ci karo da maganar da ake yi ba aya tana maganar cewa ba za ka mallaki wani abu ba abinda ba naka ba laysa lil insani huna nafyun litamalluki wa laysa lil intifa akwai bambanci tsakanin ka mallaki abu ko ka amfana da abu babu bambanci akwai bambanci kaga misali a ce masallacin nan na Allah ne mulkin sa ne amma za ka iya zuwa ka amfana da shi kaga wannan intifa daban at-tamalluk daban wanda yake zaune a gidan haya yana morar gidan hayan amma nashi ne ba nashi bane saboda haka wani zai iya yin aiki ya zama sa ne amma kuma ya baka morar morar aikin ka more shi wannan baya kore kasancewar abun ba mulki ka bane don haka ayar tana maganar cewa babu mai mallakar wani abu sai wato abin da yake a mulkin sani shi yayi da kanta amma kuma wannan bai hana cewa wani ya yi sadaka ya ce to wannan lada ubangiji ka kai shi ga wani ba ya yi maka kyautar abin da shi ya mallaka ne ba ka yayi ba kwata kai ba sannan fadar Allah da yake cewa laha ma kasabat wa alaiha maktasabat shi ma wannan ubangiji yana magana akan wannan lamun din ita ma lamun tamadduk ne lamul mulki ne la laysa lamul intifa ai dan adam babu abin da zai yi tutiya da shi ya ce ubangiji ya ba shi ladansa sai abin da ya tsoruta da kansa amma wannan baya kore cewa ubangiji idan ya ga dama idan mutum ya ga dama ya aiki ya yi kyautar aikin nan na shiga wanda yake so haka nan iza matar ibnu adam in qafa amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu shi ma anan in kafa amaluhu aikinsa da zai yi sa'ayi kasafinsa kasabinsa ya ƙare. babu wani abin da kuma zai yi wa kansa amma kuma wannan baya hana muminai yan uwansa su yi masa addu'a su yi masa istighfari su yi masa sadaka amma shi a karan kansa sa ya tsaya cak kaga ashe babu cin karo tsakanin cewa mutum ana iya masa sadaka ko ana iya masa hajji ko ko ana iya masa azumi na bakance babu cin karo tsakanin wannan da kuma hadisi din to dai wannan shine abinda ibnu taymiya yake nuni zuwa gare shi anan amma matsalar an wani ya mutu a ɗauko hayar makaranta shin za ta shiga cikin wannan babin shine malamai suke tattaunawa idan mutum ya mutu a wasu ƙasashe wannan abu ne shahararre musamman ƙasashen larabawa duk wanda ya mutu to gwargwadon datan da yake da shi gwargwadon wadatar su ko mulkin su yan uwansa za a ɗauko masa makaranci ko makaranta alkur'ani wanda za a sadance da su a iyakance da su abubuwan abin da za su karanta daga cikin alkur'ani saboda wannan mamaci din ka gwargwadon wadatar su gwargwadon abin da za a karanta wasu a karanta qur'anin duka saboda suna da kuɗin da za su biya makaranta din adadin abin da duk za a karanta wasu kuma a karanta izu biyar wasu izu goma gwargwadon karfin ka ne sannan gwargwadon karfin ka gwargwadon makarancin da za ka ɗauko idan mutum mai wadata ne sai ya ɗauko makaranci wanda yake a cikin ɗan ajin masu nauyi saboda haka eh, ciki zai ɗauko wanda kuma ah, ba mai nauyin bane shi sai ya ɗauko ɗan ajin marasa nauyin gwargwadon ka gwargwadon irin wanda zaka zaka gayyato ya yi maka karatun to saboda haka su waɗanda suke karatu din nan sai an daddale da su don rubi'i ɗaya ga abin da zaka biya rubi'i ɗaya a faɗa maka farashinsa ya yi maka a rubuta rasit a baka bai yi maka ba ba zai yiwu wani lokaci a masar akwai wani babban mutum da ya mutu sai aka ɗauko wani babban mai karatu wanda ya shahara a ƙasar da karatun ƙur'ani shi zai yi masa karatunsa aka tsadance da shi ya sayar da nemi kari ya ce kuɗin da aka yanka ya yi kaɗan dole a duba suka ce a ka duba fa abubuwan nan ba duk karatun qur'ani ne kuma ka sa kuɗi mai tsada haka shi da yake ce musu a ba ku ji Allah yana cewa wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba kada kada ku sai da ayoyi na da yan kuɗi kaɗan saboda haka to kaga wannan jahili ne saboda shi a gurinsa akwai wasu kuɗaɗe wanda za su yi daidai da ayoyin Allah wanda abinda alkur'ani yake nuna a nan dukkan wani abin da za ka ɗauka ka ba alkur'ani kaɗan ne in duk duniyar aka bashi a madadin aya ɗaya da zai karanta ta alkur'ani wannan abin da aka bashi kaɗan ne لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ma ما سقى الكافر منها شربة ba. da duniya ta yi kwatankwacin wato fiffiken sauro a gurin Allah kimarta da darajar ta ta kai darajar fiffiken sauro to da sha kafiri bai samu makwarwa ɗaya ta ruwa ba haura ka duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya ba komai bane a gurin Allah don haka kaga ya zo ya ɗauka cewa kuɗin da za a yanka shine samanan kafira don haka an ba shi zai iya karanta Alƙur'ani, abinda kuma aka ce za a ba shi kaɗan ne kaga wanda ma bai taso ba irin wannan za ka gaggan shi a kasashen larabawa da yawa ana ɗaukan alkur'ani ana ajiye shi ba mahallinsa ba wato wani abin da ma abin Allah ma ya haramta abin amma sai kaga ana masa hujja da alkur'ani a ɗauko ayar da ba sai alaka da abin ba kaga me me gurin aski wato shagon aski inda zai aske gemu gaba ɗaya share shi ya rubuta wujuhun yau mai izin na'ima wato in ka shigo kafin ka fita fuskar ka za ta yi ni'ima za ta yi laushi saboda zai kwashe maka gemu kada me alakar ayar da laifin da da abin da yake abin da yake yi laifi ne shari'a ta hana amma kuma yana hujja da alqur'ani akan ta yana kafa a dauko ayoyin Allah yana hujja da su akan wannan ko kaga wani ya bude gurin sai da littattafai wani lokaci akwai littafan batsa akwai littafan bid'a da shirka da tsafi amma ya ce fiha kutubun qayyima an rubuta a farko fiha kutubun qayyima to idan mutum ya mutu bai halatta a ɗauko hayar masu karatun qur'ani ba a ce su karance masa alƙur'ani don ya samu lada domin aikin ibada na farko yana son ikhlasi shi wanda ka ɗauko ka ce ya karatun nan ba fa da ikhlasi zai yi shi ba jinga kuka yi da shi za ka biya shi kaga babu ikhlasi to aikin duk da ba ikhlasi karɓaɓɓe ne a gurin Allah bai ma karɓu ba to wani lada kuma za a samu ta karkashin sa har a yi ma wani kyauta da shi saboda haka su masu wannan aikin masu laifi ne a gurin Allah aikin da suka yi laifi ne kai da ka ɗauko hayar su ka biya su laifi kai to me za ku bawa shi mamaci kyautar laifuka saboda haka abin haramun ne baya daga cikin aikin ayyukan magabata ba a ɗauko wani amma a kai a ƙashin kanka ka yi karatun ƙur'ani a ƙashin kanka wani ma bai san kayi ba ka gama ka roƙi Allah ubangiji karatun nan da ne ka isa da ladansa gawa ne wannan shine malamai suka yi magana a kansa har suka dan samu ja'in ja aka yi dan turjiya wani suka yadda wasu su yadda ba ba za ka ɗauko wannan ka haɗa shi da wancan ba ke don haka ya halatta kenan a wurin irin su imamu ahmad ko abu hanifa a ɗauko hayar makaranci gwargwadon girmansa gwargwadon abin da za a bashi wannan ko kusa bai yi daidai ba shi ne mala yake cewa au yuhdu lahu au yuhdu lahu min sawabi a'malihim ma yanfa'uhu Allah bi au yashfa'a fihi nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cike shi ranar gobe kiyama ba shi ne zai yi ba yi masa za a yi saboda ɗan uwantaka ta imani da suke tsakaninsa da ɗan uwansa mumine su mata su yi mata addu'a su nema mata gafara daya su yi mata kyautar ayyukansu na alkhairi biyu aw yashfa fihi nabiyuhu muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece shi annabi sallallahu alaihi zai yi ceto ranar gobe kiyama wannan ita ce aqida ta ahlus sunna sabanin aqidar khawarij da mu'tazilawa na da da na yanzu ba su yarda cewa akwai ceto ranar gobe kiyama ba su abinda suke kai cewa duk abinda ka zo da shi wannan shi za ka ga sakamakonsa babu maganar ceto babu ceto na farko babu ceto na ƙarshe babu ceto na farko ta hanyar a ceci mutum ya cancanci shiga wuta ubangiji ya cece shi a fasa shigar da shi wuta babu wannan suka ce kuma babu ceto na ƙarshe bayan ya shiga wuta ɗin a taimake shi ta hanyar ceto a fito da shi wannan ta saba wa aqida ta ahlus sunna hadisai ne mutawatirai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da ceton ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ke banta da shafa'atul uzma ceto mafi girma wanda a dalilin sa ne za a ƙara fahimtar cewa shine sayyidu waladi adam yawmal qiyama kana tsakiyar sahabbansa yake cewa ana sayyidul khalqi yawm al-qiyamah ata'rifuna mimma qalu la ya rasulullah ni ne shugaban halittu duka ranar gobe kiyama yace kun san saboda ne suka ce a a ba mu sani ba ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan al-qiyama ta tashi yujma'u al-khalaiqu al-awwaluna wal-akhiruna fi sa'idin wahid lokacin da al-qiyama za ta tashi za a tara halittu duka na farko da na ƙarshe a fili guda a dandamali ɗaya a wannan lokacin a kusanto musu da rana dab da su saboda haka su shiga cikin wani hali na yi su shiga cikin wani hali na tashin hankali sai su ruga zuwa ga annabi adam alaihi salam ce ya adam anta awwalu khalqin awwalu خلقك بيده ونفخ, ونفق فيه فيك من روحه اشفع على ترى ما نحن فيه على ترى ما بلغنا اشفع لنا الى ربك يا ادم كيف فرقم من الله يا هلتا يا ainihin halicce ka da hannunsa sannan ya busa maka ruhinsa sannan ya sa mala'iku suka yi maka sujjada ma'ana kana da falala babba a gurin Allah baka ga bala'in da muke ciki ba da halin da muka da muke fuskanta ba za ka neman mana shafa'a a wurin ubangiji ba annabi adam ya ce nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake yau ubangiji ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba a baya kuma nan gaba ba zai taɓa kamarsa ba ya umarce ni kada in ci bishiya ya hana ni kada in ci bishiya kuma na ci wannan bishiyar saboda haka ni ma ta na nake nima ta kai na nake da haka ku tafi zuwa ga Nuhu alaihi salam suka zo ga Annabi Nuhu alaihi salam suka ce ya Nuhu anta awwalur rusul ila ahli al-ard ya Nuhu kai ne farkon manzo da Allah ya zaba ya turo duniya ka dubi halin da muke ciki ka dubi wahalar da muke fuskanta ka neman mana ceto gurin ubangiji annabi nuhu ya ce inna rabbi qad ghadiba ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu fa inni fa inna li da'watan da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi nafsi nafsi annabi nuhu ya ce ubangiji yau yayi fushi fushin da bai taba sa ba a baya kuma nan gaba ba zai taba kamansa ba ce na yi wa mutane na mummunar addu'a Allah ya halaka su ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارة لا يوانا أدعو بنجي يا هلك كاسو راقا بنسمي الله زي هم ميما تكينا نكي تكينا نكي تكينا نكي سيكو تفي زواج إبراهيم شيني خليل الله سكا زواج إبراهيم عليه السلام سكا يا إبراهيم أنت خليل الله في الأرض ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ce ya ibrahim kai ne baladayin allah baka ga halin da muke ciki ba baka ga abin da ya same mu ba na tashin hankali ishfa lana ila rabbik nema mana ceto ga urin ubangijinka a nan annabi ibrahim alaihi salam shi ma sai ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu yau ubangiji na yayi hushi hushin da bai taba yin irin sa a baya ba nan gaba ba zai taba kamar ta ba kuma ni na yi ƙarya guda uku a yau ban san abin da Allah zai yi min ba nafsi nafsi nafsi nafsi ni ma ta na nake ta kai na nake ta kai na nake ku tafi zuwa ga Isa alaihi salam a ku tafi zuwa ga Musa alaihi salam shine suka zo ga Musa alaihi salam suka ce ya Musa kai ne wanda ubangiji ya zaɓe ka ya baka attaura ya saukar maka da attaura ka dubi halin da muke ciki ka dubi irin matsayi matsatsi da muka fuskanta ka roƙa mana ubangiji ya fitar da mu nabi Musa alaihi salam ya ce ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taɓa kamarsa ba kuma nan gaba ba zai taɓa kamarsa ba na kashe rai wanda yau ban san ubangiji mai zai yi mun ba ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake don haka ku tafi zuwa ga Isa alaihi salam suka gangaro zuwa ga Annabi Isa alaihi salam suka ce ya Isa kai ne wanda ubangiji ya halicce ka kai ne kalmar ubangiji kai ne ruhinsa wanda ya jefa ga Maryam alaihi salam ka dubi halin da muke ciki ka roƙa mana ubangiji ka yi mana shafa'a to shi ma a nan ya ce ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taba kamar sa ba a baya nan gaba ba zai taba sa ba shi bai ambaci wani laifi ba ya ku tafi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce ya muhammad kai ne wanda ubangiji ya zaɓe ka ya sanya ka cika makin annabawa da manzanni duka ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka da abin da ya jinkirta ka roƙa mana ubangiji ka dubi halin da muke ciki a yau ka nema mana shafa a gurin ubangijinka a nan ne manzo sallallahu alaihi wa sallama zai ce ana laha ana laha to kaga anan duk ba a ce shehi ba duk babu shi. dan gaba da da yi annabawa manya manya kowa nafsi nafsi yake akwai wanda ba zai ce nafsi nafsi ba a ranar babu shi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai yake banta da wannan ceto yace zai je ya faɗi karkashin al'arshi ya yi sujada Allah madaukakin sarki ya ce irfa ra'saka was'al tu'fa washfa' tushaffa daga kanka ya Muhammad ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka shi shine zai ce ummati ummati ummati ummati ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto ga duniya gaba ɗaya sannan kuma ya ceto ga al'ummar sa khasatan shafa'atul uzma ita ce shafa'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da ita annabawa suna ceto mala'iku suna ceto sauran muminai su ma suna ceto ya tabbata a cikin hadisin abu sa'id al-khudri wanda abdurrazzaq ya ruwaito shi a cikin musannaf dinsa haka nan ma'amar daga ma'amar yana cikin aljami na ainihin ma'amar ibn rashid da kuma musnad na imamu ahmad da wasu littattafai na sunna abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa yana cewa bayan muminai sun samu kubuta sun samu aminci sun samu gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wa sallama sai yace fa wallazi nafsi biyadihi laysa mujadalatu ahadikum ليس مجادلة أحدكم لصاحبه في حق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أرسلوا النار yadda za ka ja da ɗan uwanka ka ce ya ce akan wani haƙƙin da kake ganin naka ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bai kai irin yadda muminai za su rika ja da ubangijin su ranar gobe kiyama ba dangane da ƴan uwansu da aka kai su ta yace ya ubangiji ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yatuhuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa qad udkhiluna ya ubangiji ƴan uwanmu waɗanda tare muke sallah tare muke azumi tare muke jihadi amma gashi an shigar da su wuta ya Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce to ku tafi ku je ku duba wanda duk kuka sani daga cikinsu na ba ku izini ku fitar da shi su zo su duba su ga cewa muminai da suka sani suna waɗannan ayyuka da suka faɗa wuta ba ta iya cinye surarsu gaba ɗaya ba ana gane surarsu lam la ta'kulu an-nar ta'kulu la ta'kulu an-nar suwarahum فمنهم من تأخذه النار إلى ساقيه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه النار إلى كعبيه daga cikinsu akwai wanda wuta ta zo tsakiyar ƙorinsa rabin ƙorinsa akwai wanda kuma daidai idan sawunsa ta tsaya ubangiji yana azabtar da su irin wannan azaba sai su fito da su su shigar da su aljanna su kuma komawa gurin ubangiji sai ya ubangiji min yi abin da ka samu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ku je man kana fi qalbihi من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان فاخرجه وأن دك a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar dinari na imani to ku fito da shi daga cikin wutar an ba ku wannan dama ba aka akhrijo ku fito da shi to ne sai su tafi su fito da dukkan wanda yake a cikin zuciyarsa akwai kwarkwadan kwayar wato kwarkwadan dinari na imani su zo su ya ubangiji mun yi abin da ka samu sai ya ce to ku koma duk wanda yake man kullu man kana fi qalbihi waznu nisfi dinari min iman fa wanda duk a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin rabin dinari na imani ku fito da shi su je su fito da shi su ce ya Allah qad fa'alna ma amartana bi akhrajna man amartana mun fitar da wanda ka umarce mu yace to ku koma wanda duk yake a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya ta alkhairi ku fito da shi su je su fito da duk wani wanda yake a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya ta alkhairi a ciki abu sa'id al-khudri yace to duk wanda ma bai yarda da wannan hadisin ba ya karanta fadar Allah inna Allah la yazlimu mithqala dharrati inna Allah la yazlimu مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما Ubangiji baya zalintar kowane mutum gwargwadon kwayar komayya da zai yi na alkhairi. Idan ya yi aiki na kwarai Ubangiji yana linka wannan ya ba shi lada mai girma. Sannan ya ci gaba da cewa Ubangiji maɗaukakin sarki sai ya ce, Shafa'atul mala'ika wa shafa'atul anbiya وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ملائكو سنجي شف شيتو النباوة مؤمنين مؤمني سنجي با وانده إيه يسورا سي وانده إيه في قوة وسيشيني الله فيقبض قبضة أو قال قبضتين من أناس لم يعملوا الخير لله قط وقد صاروا في النار حمماً قد احترقوا في النار وصاروا saru sai ubangiji ya yi jimka a cikin wuta ko jimka biyu ya fito da wasu mutane waɗanda sun zama kamar gawayi sun kone sun zama kamar gawayi sai a sa su cikin fayu sabbo alaihim ma'ul hayat a zuba musu ruwa na rayuwa a wannan lokacin za su dawo kai ka ce lu'u lu'ulu'u ne wato suna haske bayan da baƙaƙi irin suke ubangiji ya shigar da su aljanna a rika cewa da su ha'ula'i utaqa'ullah utaqa'ur rahman lam ya'malu eh, ma fa'alu min alkhairi wa lam ya'malu lillahi qattu babu wani aiki da suka yi na alkhairi babu wani abu da suka yi ubangiji ya tsamo su ya saka su gidan aljanna sai ubangiji ya ce kuna san abin da ya fi abin da na sai ya ubangiji kuma menene ya fi wannan akwai abin da za ba mu da ya fi abin da kai mana ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce akwai abin da ya fi wannan an arda bikum wala asqatu alaikum abada in yarda da ku ba zan muku fushi ba har abada wannan hadisi ne sahihi ah, زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أشكي أثبت دشيتو نملائكو دنا النباوة دنا مؤمنين wannan ceto annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi wa bayansa na kwarai a zai yi wa bayi na kwarai bayan Allah madaukakin sarki ya ba shi izini haka nan mumine za su yi ceto bayan Allah madaukakin sarki ya ba su izini kun ga duk waɗannan abubuwa da ya faɗa wasu abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da tallafi da agaji da bawa zai samu daga ɗan uwansa sai kuma abin da Allah maɗaukakin sarki shi ne zai da kansa wanda za su taimaka wajen kankare wa mutum laifinsa su ne abubuwa guda hudu da suka rage abu uku bawa shi zai yi wa kansa abu uku su kuma ‘yan uwansa ne za su yi mata sannan kuma abu hudu ubangiji shi zai yi wa bawa ya kankare masa laifuffukansa waɗanda su ne za su zama tashiyar karatunmu a sati mai zuwa in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismillahir masu wannan takarda suna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu mata ahlus sunna masu sauraron karatuttukan ku muna mika kokenmu game da wata annoba da ta kunno kai a cikin garin katsina suka ce akwai wasu bata garin 'yan kasuwa a cikin kasuwar 'yar kutungu haka ne ko suna sai da kayayyakin ɗa'a ta dai san me take nufi da su ya ce na turawa wanda a jikin kwalayen magungunan nan babu abin da ke bisa sai fitsara da fasadi wato zina a fili tare da yadda ake luwaɗi akwai ƙazanta kwarai a bisa ga kwalayen tamkar dai bulofin kamar da ta rubuta sannan ba ma ɓoyewa suke yi ba a zubewa suke a ƙasa duk wanda yake so ya zo ya zaba ya biya kuɗi an ce almajirai da yara ƙanana da 'yan mata suna zuwa kallo domin wajen layi guda ne gare su ba ma mutum ɗaya ba ne wannan al'amari balazana ne kwarai game da tarbiyyar yara domin ɗaya daga cikinmu ta kama yaranta da kwalin da ta hukunta shi ta kuma tambaye shi sai ya ce abokin shi ya sayo ya ara mishi a wato ya ara mishi ya gani don haka muna roƙon malam ya yi kira ga sarkin katsina da gwamna da duk wanda ke da alhakin iya tsayawa da a gaggauta ɗaukar mataki in ma ta kama ku tura ku tura wasu a ɓoye don tabbatar da gaskiyar al'amarin allah ya sa mu dace amin wannan magana magana ce mai muhimmanci kwarai da gaske kuma haka ya kamata duk al'umma ta kasance tana zira ido akan dukkan wasu abubuwa na rayuwa duk inda za a samu wasu ɓata gari da za su sako annoba wacce za ta iya wato shafar kowa da kowa ba wai za ta tsakaita a kansu su kaɗai ba to ya kamata ya tashi ya ga cewa ya yi wani abu na an magance wannan babu shakka wannan fitsara ce waɗanda duk za su so su yaɗa wata alfasha wata lalata a cikin al'umma babu shakka waɗannan makiya wannan al'umman ne abinda suke so su ga sun rushe wannan al'umma sun sa ta ta koma baya sun mai da ita cikin lalata da lalacewa bayan ubangiji ya kubutar da ita ta hanyar imani sauraka bai kamata a ce an zara ido ba alhakin kowa ne tun daga kan waɗanda Allah ya ba su faɗa a ji ya ba su mulki a hannunsu har zuwa kan wanda zai iya faɗa da bakinsa ya ce ala wadan wannan abu da ake yi wannan wajibin kowa ne ya yi aikin da ya kamata yi a ga cewa irin wannan bai wato an magance su irin wannan za ka samu hatta a kasashen da fitsara sai kaka tutu kamar kasashen turai din ba. ba a fito da irin waɗannan abubuwa ana sai da su duk inda ya kamata hatta waɗanda suka yi imani da abin wanda so a ɗabi'unsu da al'adarsu da lalacewa su bata hana su su yi waɗannan abubuwa ba ko su ba sa fito da irin waɗannan abubuwa karara suna watsa cikin al'umma sai a ce kuma a ƙasa a gari irin na gari wanda tsantsansa musulmi ne a ce kuma wasu wanda watakila su ma musulmin ne da su ake sallah da su ake dukkan ayyuka na musulunci a ce kuma su ne suke fito da waɗannan kuma a ce al'umma tana gani tana zira ido to a ji tsoro lokacin da hukumar ubangiji za ta zo ba za ta kyale kowa ba farkon waɗanda suke da alhakin su haka su ne waɗanda suke da mulki waɗanda suke da ƙarfin su hana wajibi ne su tashi su yi wani abu na su ga cewa sun hana wannan lalata ba a ce kada ka sayar da wani magani ba amma kuma kada ka fito da shi cikin irin wannan yanayi da su suke fito da shi a fito da shi cikin wani kwalaye da wasu hotuna waɗanda suke na batsare da fitsara wannan bai halatta ba wajibi ne waɗanda suke da mulki da iko da karfi a hannu su tashi su yi wani abu su ga cewa sun kawo ƙarshen haka an hukunta waɗanda ba su daina ba an kwashe abubuwan da suke hannunsu an kona idan ya kasance gwamnati wadda ke da damar ta yi haka ba ta yi ba to haƙƙi ne akan al'umma ta tashi ta kare kanta haƙƙi ne akan waɗanda suke wato wannan abu yake gudanar da shi a kusa da su su tashi su ga cewa sun hana idan ba haka ba alhakin ba zai bar kowa ba al'umma da kake ganin halaye na kwarai su ne al'umma ala mu umamul akhlaqu ba baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu halaye na kwarai da mutuntaka da mutunci da kamewa da nutsuwa da nagarta ita ce al'umma da zarar aka ce al'umma ta lalace ta tarwatse to wannan al'umma ta zo karshe kenan ta zama al'umma ba ta zama shirme shiriri ta ubangiji kuma zai jarrabe ta da ukuba iri iri don haka wajibi ne ga masu mulki a karan farko su tashi fi wani abu idan ba su yi ba to haƙƙi ne akan dukkan wani wanda yake da dama ya ga cewa wannan abu an kawar da shi wanda yake a yi masa cikakken bayani akan wannan hadisi da yake kasa kuma ya liman ya komo gaba tun da yanzu ya dawo baya yace ce ibn umar radiyallahu anhu ma قال بينما الناس بقباء fi صلاة الصبح إذ ja'ahum adin. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة to na farko ka ce a maka cikakken bayani duk bai taso ba don ka ce cikakken bayani wani darasi kike so a bude sabo shi kuma lokacin mu ya tafi a hadisi daga Abdullahi dan Umar hadisi ne sahihi da yake cewa mutane na tsakiyar sallar asubahi a masallacin Quba sai ga wani ya zo musu yana ce musu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daren jiya an saukar masa da alqur'ani an umarce shi da ya fuskanci alqibla wato ya fuskanci jihar ka'aba fastaqbaluha fastaq ina da fastaqbiluha don haka ku fuskance ta wa kanat wujuhum ila shami da tan suna kallon sham wato suna kallon jihar wato arewa suna kallon arewa fastadaru ila alka'bati sai suka juya suka fuskanci ka'aba to yana so wai a gaya masa ya akai suka juya ai ba wani aiki bane wanda za a yi kamar faretin yan sanda ko faretin sojoji a'a suka juya kakka ɗauki abin da zafi ka ɗauka wani wani training ne abin da ba san zai faru ba ma haka kawai suka ji kwatsa an ce da su ku juya liman yana nan a ce ya koma can kawai suka juya ya koma can kowa kuma ya shiga sahu shikenan kakka ɗauka wani abu ne aka yi shi wani ya kama nan wani ya yi can wani ya yi can ana ta juya kamar <coughs> wanda duk ya tsaya zai ga baka irin wannan to wani wani takallufi ne nashi matsawa kai ne akan abin da ba fasta daru suka juya kenan wani yana sahun baya zai sahun gaba zai iya koma na baya tunda waɗanda suke can kaga za su juya kawai su shiga sahu liman zai kama hanya ya shiga koma can gaba a yi sallah shikenan ka ɗauka wani abu ne da a gaya mun tafsirin wannan aya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin matayenku da 'ya'yanku akwai makiya gare ku ku nisance su abinda ubangiji yake faɗa mata da 'ya'ya akan samu waɗanda za su hana ka bautar Allah wasu daga cikin malamai kamar abdullahi dan abbas yana cewa wannan aya ta sauka ga waɗanda 'ya'yansu da matansu suka hana su yin hijira sai gashi bayan sun yi hijira daga ƙarshe suka zo suka samu muminai a madina waɗanda suka riga su yin hijira tuni sun yi zurfi a cikin ilimi an karantar da su abubuwa da yawa sun sani su kuma suna can makka sun kewo hijira saboda matansu da 'ya'yansu sai ga su an tsere musu ta fuskar ilimi shine Allah yake shine sai suka yi bakin ciki akan wannan shine Allah ce ai daman daga cikin matan ku da yayan ku akwai wanda suke makiya gare ku ma'ana waɗanda za su katange ku daga samun alkhairi da yawa akwai waɗanda za ka gan su sun lalace saboda matan su ne a lalace su suka dora su akan lalacewa ana cewa Imran ibn Hisban shugaban Khawarijawa a zamanin sa ya zama shugaba a cikin a tafarki na Khawarijawa saboda ya auri wata ba ta sanya ta ma shine sai ya wato rike wannan akida sannan za ka aure shi don haka sai gashi ya rike akidar har ya zama wani babba a ciki akidar da take ta bid'a saboda haka mata tana iya jan mutum zuwa ga bata haka ƴaƴa suna iya jan mutum zuwa ga bata a dalilin 'ya'ya wani yake kin yin sadaka ya taimaka fi sabilillah yana ganin kada ya bayar gobe ƴaƴansa me za su samu ko in ya mutu me zai bai wa ƴaƴansa kaga ƴaƴansa sun zama wani dalili da ya hada shi biyayya ga Allah wasu saboda ƴaƴansu da matansu za su fita jihadi suna ganin kar su fita jihadi a kashe su ƴaƴansu su zama wato marayu matansu kuma su zama zawarawa saboda haka ba za su fita ba kaga matansu da ƴaƴansu sun zama musu makiya a nan Allah madaukakin sarki cewa innan min wannan min tab'idiyya ce wato wani bangare na matanku ba duka mata ba haka nan ba duka 'ya'ya ba akwai matan da su ne ma za su rika yi wa mazansu wa'azi a kan su zan mutanen kirki akwai yaran da za su kasance a kan tafarki iyayensu ma ba a kan tafarki ba yaran su ne a kan tafarki saboda haka shi yasa ubangiji ya yi amfani da kalmar min dan a nuna maka ba duka mata suka taru suka zama makiya gare mu ba ba haka ba kuma duka ƴaƴa suka taru suka zama makiya gare mu ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين